Me za mu iya sani a game da batun gyaran gari a nan doso? To da na zo mana ga emiri na ce ma emiri to kun gani fa yanzu da ta kusa zuwa yanzu ni kan fara na aiki ya kamata mu shiga shara mu kwashe shara mu hida dauda cikin gada ina so ga mutanen gari sai sun kama sai sun kula ya kamata inda muka, zo muka hidda dauda cikin gada muka kwashe kan mutane su mai da wanda daudan cikin rami muna da niyya kowane anguwa mu sa depotuwar kamar da za a zuba shara inda kowane dimashi 'yan meri za su ce da ben su kwashe ya yi tara mana hankali fasu gada an bata gyaru ba gari zai cinye eh, bai kamata ba mutum abin da muke iya eh, eh, tarewa muke tare shi a kowane lokaci da an ce damuna birnin doso na fama da ambaliyar ruwa waɗanne ayyuka kuke yi domin magance wannan matsala ina cewa to wannan aiki gwamnati ya ɗauki da ya ɗauki gaba gwamnati ya kawo wani proje da ake cewa pdrm e wannan proje ayyuka da yawa wadda wasu gata kamata yawan bata kare ba gwamnati ya mai da shi wannan projen wanda za ta mana kaman gada gada haka za ta yi wajen kilo biyar a doso za ta yi pave wajen kilo uku zuwa hudu a cikin garin na doso an gobi da ruwa ya kamata wanda ruwa ke watsa ma za su yi hanyoyi wanda zai sa ruwa bai zuwa danya matsa ma projen nan allah yarda kan nan kan yan kwanaki ya kamata ce sun fara aiki a cikin garin doso mun mun ji daɗi da proje ya zo muna cikin gari wannan sa'a ce gare mu wannan proje ya zo kuma da eh, wanda ake cewa lampader da wajen foto wajen hamsin za mu gwada musu cikin anguwanmu inda ya kamata a sa wannan lampader kin dan saboda gari gari ya ƙara haske mu ma mai da niyya duk wannan lampader cikin garin doso duk wanda ya kamata za mu tada sun Allah ya daka nan kan kaɗan. Ba da jimawa ba aka ɗora ku shugaban da'ira, me kuke jira daga wajen al'umma? mu cikin aiki da muke abin zamu tambaye mutanen doso gaskiya sai sun kama meri ba ta iya aiki in ba 'yan gari sun kama ba mun je ga mutane abin yana kama da matsa ba matsa ba ce mun hidda dauda cikin cikin gada mun kwashe amma muna so cikin kama kuma ya kamata kowa ya biya lanho lanho ba matsa ba ne da wannan lanhon ne ake tattarawa tattarawa a yi wannan ayyukan da muke yi da mutane suna gwada musu jin daɗin shi in allah ya yarda an ci gaba da aiki amma sai sun kama in ba su kama ba mu iya komi mu kaɗai kuma su a idon meri duk abin su ga hekari cikin anguwa su ta shiga mai karce ko mai gari ya zo ya iske mu don mu ciwo kan abin ba sai abu ya rube ba.